Barkanku da sake saduwa masu kallo da sauraronmu a wannan tasha tamu mai albarka, tashar da take zakulo muku har labarai daga faɗin duniya. Idan muka leƙa kuma kwatar wato ECOWAS, ƙungiyar raya tattalin ƙasashen yammacin Afirka wato ECOWAS ko kuma Sidiyawo, a taronta da ta gabatar, za ku ji mana cewa shugaban ƙasar Ghana wato Nana Akufo-Addo ya buƙaci majalisar ECOWAS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 ya faɗi hakan ne yayin da yake jawabi wajen buɗe bikin wani babban taron majalisar dokokin ecowas da aka fara gudanarwa a ranar juma'a 29 ga watan satumba zuwa 7 ga watan oktoba shekarar 2023 takin taron shine rawar da majalisar ecowas za ta taka dangane da kalubalen da ke tattare da sauyin tsarin mulki ba bisa ka'ida ba da kuma iyakance wa'adin shugaban ƙasa a yammacin afirka waɗanda majalisar ecos ta shirya a garin Wenebe da ke ƙasar ghana ina kira ga 'yan majalisar ecos da su yi magana kan ƙarin wa'adin mulkin shugaban ƙasa da wasu shugabanni suka yi domin ƙarfafa zaman su kan mulki waɗannan ayyukan suna haifar da rashin jin daɗi a tsakanin jama'a wanda ke haifar da yanayi mai kyau ga sojojin juyin mulki su gudanar da aikinsu shugaba okofo addo ya ce riko da wannan in ji shugaban zai tabbatar da cewa ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba wajen tabbatar da demokuraɗiyya a ƙasashenmu inda ya kamata mu samar da tsarin gudanar da mulki bisa tsarin raba madafun iko wannan kira ya yi domin wato wannan kira ya yi domin yawancin juyin mulki da ya yawa da suka faru a afirka na da alaƙa da hakan a afirka ne za ka samu shugaba yana da shekaru arba'in yana kan mulki wanda hakan ba daidai ba ne in ji mai sharhi kan harkokin siyasa kuma sakataren jam'iyyar cpp na yankin ashanti wato isa abdulhamid sai dai malam siba wato shakibu sakataren jam'iyyar pnc reshen yankin accra ya ce ko da yake kiran ya yi daidai amma da ya ɗau mataki a lokacin da yake shugaban ƙungiyar ecowas da ya fi ya ce idan ya yi wannan kira a gaban shugabannin afirka shine mafi dacewa domin 'yan majalisar dokoki ba su da ƙarfin ikon hana shugabannin ƙasashe aiwatar da ƙudurorinsu Yunus Salahuddin Wakpenjo mai sharhi kan siyasa da al'amuran yau da kullum ya ci wannan kira daga bakin ɗaya daga cikin shugabannin da suke ƙarfin yin hakan na nuni da cewa za a iya cimma burin demokuraɗiyya a yankin majalisar ecowas na kunshe ne da kujeru 115 inda kowace ƙasa ke da mambobi wato inda kowace ƙasa mambobi ke da tabbacin samun mafi ƙarancin kujeru biyar yayin da sauran kujeru arba'in aka raba su bisa yawan al'ummar ƙasa wannan ne karo na biyu da ƙasar ghana ta karbi bakuncin wannan taron da ake gudanarwa sau biyu a shekara shugaban ƙasar ghana dai wato nana akwafo addo wato ya yi kira ga ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen yammacin afirka ecowas ta dauki mataki kan shugabannin da ke sauya kundin tsarin mulkin ƙasashensu da zumma su ci gaba da zama a kan mulki a kwaffa addo ya ce irin wannan mataki ne yake janyo al'ummar su suke harzuka abin da kan zama silar wato juyin mulki shugaban kasar ta ghana ya bayyana haka ne a ranar juma'a a garin wani beba da ke kudancin kasar inda 'yan majalisar dokokin kungiyar ecowas suke gudanar da taro 'yan majalisar dokokin na kasashen kungiyar ecowas suna taro ne kan kalubalen da ke da alaka da sauye-sauyen kundin tsarin mulki da wa'adin shugabannin kasashe a yammacin afirka rawar da majalisar dokokin ecowas za ta taka a addo ya ce tattaunawa game da wa'adin mulkin shugabannin kasashe zai sa al'ummomi su ki yanke ƙauna game da mulkin dimokuraɗiyya ya caccaki shugabannin da ke fakewa da tsarin doka wajen jirkita kundin tsarin mulki da kuma amfani da hukumomin gwamnati domin ci gaba da zama a kan mulki a kofa addu ya yi wannan tsokaci ne bayan shugabannin ƙasashe da dama da ke ƙungiyar ecowas da ma waɗanda ba sa cikinta sun sauya kundin tsarin mulkinsu domin samun damar yin tazarci. Gabon, Jamhuriyar Afirka ta tsakiya, Uganda da Equatorial Guinea na cikin ƙasashen da shugabanninsu suka sauya kundin tsarin mulkin su domin sake tsayawa takara bayan wa'adinsu ya ƙare. A baya shugabannin ECOWAS sun yi yunkurin takaita wa'adin shugabannin ƙasashen zuwa biyu, amma ba amince da wannan shawara ba. sau uku ana yin fatali da irin wannan shawara ciki har da wadda aka amince da ita a shekarar 2015 haka kuma ya kawo mu ƙarshen wannan rahoton amma mai kallo da sauraron mu zaka iya baje kolin ra'ayinka a dandalin comment section tare da gula mana alamar dan yatsa domin karfafa mana kwarin gwiwa wajen zakulo muku sai har labarai ba na shafcin giza ba haka kuma muna ƙara roƙar alfarmaka da cewa idan har wannan shine zuwan na farko na tashar ta mu mai albarka